أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناجي mu yi zance a wancan saduwa da muka yi muka yi alkawali cewa a wannan saduwa za mu yi zance kan ababe da suke haramun akan dukkan wanne yasa ihrami na aikin haji ko umra ina ji dukkan wannan Allah ya masa taufiki na ziyaran wannan bagire mai girma lokacin da ya sa ihraminsa ya yi niyya ya yi talbiya ya ce labbaik Allahumma labbaik to ya shiga me yasa ake ce mai ihrami saboda wannan rigan lokacin da mutum zai sa ko wannan tuffan ko wannan yadin ko wannan zani lokacin da mutum zai sa wayansu ayyuka za su zama mai haramun a kansa lokacin da mutum ya sa wannan tufafi ta akwai wayansu ababe waɗansu ababa da suke wurin 24 wajibi ne akan mutum a wannan lokaci ya nisanci wayannan ababen hudu a cikin wayannan ababa da suke goma sha ashirin da hudu haramun ne akan maza kawai biyu kuma haramun ne akan iyaye mata sauran iyaye mata da maza duka sun yi tarayya a ciki da farko za mu ambato ababen da suke haramun wanne yake maza da mata sun yi tarayya a ciki abin da yake haramu na farko ga alhaji ko alhajiya Shi ne sa tulare amfani da tulare haramun ne haka kuma like hanci ko kama hanci lokacin da mutum za ka ji warin wani abin da yake mai yana da wari za ka kama hancinka shi ma haramun ne hajji gaskiya lamari ne mai ban al'ajabi yani watan komi na cikin hajji komi da za ka yi tunani da zai amfanar da mutum duniyansa da kiyamansa yana cikin haji tarbiyyar mutum akhlaq yana cikin haji sallah yana cikin haji zakka yana cikin hajji kaskan abin da za ka yi tunani da yake mai musuluncin ga ya shar'anta muna za ka same shi mai a cikin haji wannan duka yana gwada mana mutum kai ba kowan kowa ba ne cikin haji za ka ji wari da yake mai baka so wari amma mai kada ka mai kama hancinka saboda nan kamar an yi tashin kiyama ne wannan bagirin kai ba kowan kowa ba ne sa'an nan sa kwalli ga namiji da mace haramun ne sa'an nan duban madubi ga namiji da mace haramun ne sa'an nan abin da ake ce mai fuso shine mai karya ko fadin zance da yake bai kamata ba ko alfahari mu ne mu wani mu muka yi kaza ai mu ne ne ai ba ku sani ba ai don ba don kaza ba damu irin wayan na maganganun duka mutum ya kama wajibi ne ka guje shi mai a cikin aikin hajji. sa'an nan da jidali shine ana zai la ah, wallahi kaza kaza bala wallahi kaza kaza wannan duka abu ne da ke wajibi mutum ya guje su a haji haka kashe abu mai rai da yake yana cikin jikin mutum kamar kazinzimi ko kwarkwata ko ire-iren wayannan lamurra da suke mai rayuwa a jikin mutum in mutum ka sa ihrami ba ka kashe wayannan eh, ababe masu rai sa'an nan sa zobe saboda mai ado mutum ka sa zobe saboda ado haramun ne idan ka sa ihraminka haka kuma shafa mai a jiki shi ma mai haramun ne sa'an nan fidda gashi a jiki haramun ne idan mutum ka sa ihrami haka fidda akaifa shi ma haramun ne idan ka sa ihrami fidda hakori haramun ne sa'an nan sonce icce ko icce sawa'an wanne ke magani ne ko wanne ke ba magani ba ne a haddin nan na harami na je akwai bagire da yake wurin duka ba masallaci kawai yake ce ma harami ba da daura da shi duka da unguwan da ke kusa da shi duka harami ne mutum ka fidda ice da ya mai ya siro wurin duka haramun ne sa'an nan mutum da kasa ihrami haramun ne mai zama mai kana tare da makami sawa namiji ne ko ta mata ne haramun ne sa'an nan farauta dabba na sahara lokacin da mutum ka sa ihrami haramun ne sa'an nan eh, ka aurar da wata ko kai da kanka ka yi aure ko ka aurar da wani kai da wani wakilin aure lokacin da me kake cikin mai ihrami shi ma haramun ne sa'an nan saduwa da mace ko dukkan aiki mai da yake mai an yi sa ne saboda sha'awa masalan sumbantan mace kamun mace duka haramun ne mutum izan mai kasa ihrami sannan istimna'i shine mutum ya zamna yawa na wasa da azakarinsa halmani ya fito masa duka mai haramun ne wannan ababe goma sha takwas haramun ne akan mai eh, mata kuma haramun ne akan maza ababe da suke haramun da yake mai maza sun banta da shi eh, shi ne sa abin da yake mai an dinka yani ka sa tuffa ko riga da yake an duka dukkan abin da yake mai an dinka ga namiji haramun ne sa'an nan sa abin da yake zai rufe dukkan kafan mutum namiji masalan kamar safa ko wani takalmi da yake mai mutum za ka sa ya rufe dukkan kafanka haramun ne ga mai namiji sa'an nan rufe kai masalan ka sa hulla ko ka rufe wani don mayafi kanka duka mai haramun ne sa'an nan shiga cikin inuwa ko mai ya zama mai inuwa na samanka a lokacin da me kake cikin tafiya a tsakanin bagire guda biyu masalan daga mekati zuwa maka lokacin da za ku je da mota daga mekati masalan ya lamlam masalan ku shiga mota zuwa ga mai maka bayan ka sa ihraminka to ka shiga cikin mota da yake an rufe samansa haramun ne sai sa za mu ga mazaje daga makama in za a je arafa wannan za su je da mota sai ga mai saman mota suke hawa wannan su ne ababe na ji guda hudu da suke haramun ga mai eh, uwaye maza amma iyaye mata abin da yake haramun a kansu shine eh, sa kayan hado kamar zinariya ta sa zinariya wuyanta ko hannunta ko ankaba duka wannan haramun ne sa'an nan eh, rufe huska shi ne mai niqab ta sa ta rufe huskanta baki daya duka haramun ne wannan zance kenan da ya danganci mai eh, umratu tamattu'i da hajji ta matu'i amma muna da umratul mufrada shine lokacin da mutum zai je wannan babban bagiran nan mai sarki mai girma ba lokacin hajji ba to dole ne ya yi umratul mufrada a cikin shekara dubba ke daya dukkan wannan allah ke musu taufiki su shiga kasan nan na maka Eh, ya zama na wayannan mutanen haji ba wajibi ba ne a kansu ko a'a ba su yi niyan yin haji ba ko ba lokacin haji ba ne mutum kaya ka je maka ya zama na lokacin haji ne amma ba ka yi niyan haji ba sai ka yi umra kawai ka fita to wajibi ne a kansu su yi umra umra kawai aikin umra kuwa shine da mutum zai sa ihrami ya yi niyya ya sa ihrami ya yi tawafi ya yi sallan nan na tawafi raka'a guda biyu na tawafi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sa'an nan mai ya yi aski ko ya yi kwalkwali sa'an nan mai ya yi tawafin nan na nisa'i da raka'a biyu na tawafin nisa'i umuransa ya cika kenan wannan aiki kenan da ake ce mai umra mufrada yani umran da yake mai eh, baya tare da hakkin aji a wannan ne za mu kawo ƙarshen zance akan mai akan littafin nan na haji in allah so ya da a wani sabon shiri da za mu yi mun kada fadada wannan zance akan haji bayansa babin da za mu shiga mu don yi yi da a wannan babi insha Allah sabon saluwa za mu shiga cikin wannan babi shine babi na amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ni horo da mai da hali ko tabi'a ko aiki nagari da hani gabar mummunan ayyuka ko tabi'a da yake mai baya da kyau babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da yake ya fifita wannan al'umma a kan sauran al'umma shine wannan ababai guda biyu yani horo da aiki na gari da hani ga barin aiki na asha ina ji dukkan mutum kowane zango yake rayuwa kowane bagire yake rayuwa danganci da mutane da yake rayuwa da su da aiki da suke yi yau da kullum sawa'an aiki na gari suke yi suna aikata aikin kirki ne ko suna aikata aikin asha ne babu shakka yana da wazifa akan wannan lamari kada ya zamna ya yi shirun ya ce ai mu ba ruwanmu wanda ke son ya sha giya ya sha giya wanda ke son ya yi zina wal iyazu billah ya yi zina wanda ke son ya yi sallah ya yi sallah mu ba ruwanmu Allah bai yi musulmi haka ba kamata ne idan ka ga mutane na aikata aikin kirki a zangon da kake rayuwa ka karfafa su akan wannan aiki ka kwadaita wanda ba su yi su yi idan kaga wayansu suna aiki na asha she ka sawata ka farkar da mutane su ma me ka su shiga cikin wannan aiki horon mutane da aiki na kirki shine ake ce mai amru bil ma'ruf haninsu gabarin aiki na banza shi ake ce mai nahi anil munkar insha Allah a sabon saduwa za mu shiga cikin wannan littafi wannan shefida kenan muka yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh